Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. a yau sha hudu ga watan maris na shekarar 2022 za mu magana ne akan salon da ake cewa ana daina yayin mace ba a daina yayin mace sai dai ita ne ta so a daina yayin ta, tunda akwai wanda ya su suke ba da daman a daina yayin su din saboda za ki ga mace daga haihuwa daya duk abin da take yi da ya kamata da da take yi daga ta haihu ɗaya shi kenan sai ta dina ɗan kwalliyan nan ɗan kwarkwasa nan da ɗan gyaran gida ma za ki ga ta zama sai a hankali Amina babbar magana. Ke dai bara zara A don haka ne a cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ta tattauna da baki maza da mata a zauren namu don jin yadda za a kwashe. Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. sauraron mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakilar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Me sauraron mu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Zauren da muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa na yau da kullum. a yau za mu tattauna ne a bangaren zamantakewar ma'aurata inda za mu tattauna da malamai a cikin zauren namu kamar su malama binta shehu malama maimuna suleiman da malam alhassan a isa sai malama hauwa musa da kuma malam murtala aliyu sakwa wanda za mu tattauna da su akan al'amarin zamantakewar eh, kishiyoyi a cikin gida a cikin kasar hausa an sani cewa ba kowane gida ne ake samun mace ɗaya ba akan samu mace fiye da ɗaya biyu har zuwa hudu a inda kowace take da matsayinta uwar gida wato uwar duk abin da aka kwaso ita ce babba juji in ji bahaushe ake jibgawa a kanta akwai wanda suke tunani ko kuma suke da ra'ayin cewa akwai lokacin da mace take tashi aiki wanda bature ke cewa ta yi expire wato kamar dai kawai ta zama a jingina kawai take a iya tunaninsu to wani lokaci ne mace take zama kawai a bar jingina ta tashi aiki daga matsayinta na mace wanda ake aure a bangaren mazan za mu ji ra'ayinsu sa'annan batan su ma ga sunan kowace ta sha dan mara domin fayyace mana daidai wani lokaci ne suka yarda cewa sun tashi aiki kuma shin mace ma tashi aiki a gidan mijinta malamai baka da zuwa wannan zaure namu bari fara daga waɗanda abin ya shafa kafin in je ga waɗanda suke ainihin hada faɗa a cikin gida mata su ne abin da wannan abin ya fi shafa kai tsaye inda dama su ake cewa sun tashi aikin ko kuma su ne suke cewa yar uwarsu wanda ta girme su cewa su ta tashi aiki a cikin gida ma'ana ta ci zamaninta ba za ta ci zamanin wadda ta biyo baya ba bari fara da malama binta malama binta a tunaninki kamar wani lokaci ne ake cewa mace ta tashi aiki a gidan miji kuma sun mace ma na tashi aiki to ni dai a gaskiya ban lokaci da mace ke tashi a aiki ba ko ko in ce ta yi expired ba a kowane lokaci an daina yayin ta ba lokacin da ake daina yayin mace ni dai a nawa ganin sabida sai dai in ke mace kin bari kin zama cewa an daina yayin ki to eh to wai kina nufin hada tsohuwa ma ana yayin da hada wanda kuka yaya uku hudu biyar da tsohuwa ana yayin ku za ku hada ana ko shekarar ka ya kai dari ana yayin ka in dai har kai ma za ka zo a dama da kai amma an kai ka yadda cewa kai eh, ka yadda cewa kai ba a yayin ka fa to shine fa za a ce kai ma ba a yayin ka an ka a gefe amma komai shekarun ka ana yayin ka ko da yaushe malama mai muna kin dai abinda abin da malama binta ta ce mace wai ba a daina yayin ta kowane lokaci wai lokacin ta ne anya an ce abincin wani gubin wani eh? yanda nake jin wannan kalmar a kasar Hausa cewa kar ta ci zamanin da kuma ta ci zamanin amarya shigen da take yi na kwalliya akwai lokacin da ake cewa wai ta daina dan shafa shafan nan sai a ce wai a'a idan kasafi ne na abinci ko na abu sai a ce wai ai in ana kawo amarya kaji ta ba a kawo ta sai a ce ake kin cida yanzu ba lokacin ta wani shin ba hakan bane ke ba ke da hakan ba Eh a ban yadda ba gaskiya saboda ko da yaushe ban yarda cewa mace tan ana daina yayin ta ba. Ba a daina yayin mace. Kamar yadda malama binta ta ce sai dai ita ne ta so a daina yayin ta. Tunda akwai wanda yasu suke ba da daman a daina yayin su din saboda za ki ga mace daga haihuwa daya duk abin da take yi da ya kamata da da take yi daga ta haihu ɗaya shi kenan sai ta daina dan kwalliyan nan za ki ga ta daina yin shi dan kwarkwasa nan da dan gyaran gida ma za ki ga duk ta zama sai a hankali to an banda binki abinki ba mami mana kin ci da kwarkwasa kuma an ce wai ta rike girman ta in tana yi kamar ta yadda girman ta ne da wani za ta ji eh to za ta in tana yi ta ci gaba da yin ta yanda ko da gobe mijinta ya zo ya auro wata ba abin da za ta nuna mata anya haka yake to amma ai ce muke amaryar da dangin miji da dangin matar da kowa da kowa cewa yake yi kar ta ci zamanin ta ta kuma ci zamanin amarya ai ba maganan cin zamanin ka da na wani ko da yaushe ko kowa zamanin shi yake ci kuma ko da yaushe zamani ne yake tafiya da kowane abu to bari koma bangaren kanwa mm. kisan an ce akwai kanwa uwar gani duk abin da za a yi to akwai masu sula wanda suke ainihin kulla al'amarin maza an ce ku ne kuke ba da wannan gaba ku kuke ba da wannan fili da daman da za a ce akwai lokacin da mace take tashi aiki tunda ku da kanku kan ce kin tsufa da bakin ku ba wa matar kin tsufa ki maza ko kuma ya zuba lokacin ki bane lokacin wancan ne shin ana ku tunanin maza kuna ganin akwai lokacin da ake cewa mace lokacin ta ya tashi aiki ana kuma an na maza na ku ajiye matar malam mutala barin fara da kai to malama gaskiya bana tunanin akwai lokacin da ake da yayin mace kuma ita mace ai dogon yayi ne da ita ko yanda ake gadaran namiji na dogon yayi haka mace take to mana bayani malam ita mace mai dogon yayi ita ce wanda daga lokacin da ta fara zamantakewa a gidan mijinta har zuwa karshen lokacin da Allah zai kawo ko rabuwa ko mutuwa wato wata daina yin duk wani abin da ya kamata ta yi na kyautatawa mai gida kyautatawa iyalan gida kula da kanta kula da gida kula da iyalan gida ba da zarar mace ta daina wannan to ita ta mai da kanta ba abin yayi ba to wannan barin dan koma ba cikin ansan da kake bani cewa mace in dai har za ta dauki dawainiyan gidan da duk nauyin da yake kan gidan bata kasa ba shine za a ci gaba da yayinta amma matukar larura ya sa kila ta kasa ko kuma ta ji ta gaji in dai har za ta rage wa'yansu daga cikin wa'annan aikace aikacen to za a daina yayinta kenan kenan dai akwai lokacin da za a daina yayin mace to ai ba aikace aikace dama take ba to me ba dawainiya take ba ai dawainiya akan mai gida yake a kasar Hausa to ita me take misali ita idan mace ta zo gida an auro ta lokacin da aka gano ta an gano ta tsafsa yar gaye mai kwalliya mai tafarkwasa kamar yadda yar uwata ta faɗa kuma ta zo a gida bata daina ba ran da ta daina dole a daina yayin ta au dama abin da fili ne kwarai da gaske ba na ruhi bane kenan kwarai da gaske malam hasan aliyu ka ji an ce wai fa idan har mace ta daina wani abubuwan to lalle ko za a ba amarya dama ta dinga tika ta da ƙasa a cikin gida ba tare da wani abu ya faru ba alhamdulillah an yi maganganu a kai wannan rashin yayi na mace a gida hakika idan har mace kam ta bar abubuwan da ya kamata ta yi a gida da mijinta muna ganin cewar don kamar da kamar da faɗa ba yayi ku mata ku zai ne kuke kawo rashin yayin za a ce yau ta yau fa gaskiya da alamun cewa ke yanzu yayin ki ya fara tafiya ke da kanki kika sa in baka ba ba ki da ba ba ku da lokacin da ba za a daina yayin ku to daidai wanda matakin ne ake ba ita amarya daman ta gaya mata cewa ta an daina yayin ta saboda da danginka da dangin makota da sauransu cewa in kwalliya ce macen ta daina yi ta cika kwalliya da yawa bayan ga amarya sai a ce har wani wai gasa suke da ita da sauran matan da aka awo kenan dai akwai lokacin da ake daina yayin ta ko lokacin da ya kamata ta daina wa'in abubuwan akwai ne a shari'ar naku na maza a a shari'ar naku na maza ba ne ai su su ku mata ku kuke buɗe kofa to kamar me kuke kuke buɗe kofa wanda zai sa har mu maza mu ce yau gaskiya kamata bari man baki wani misali guda daya idan kika ga miji har ya auro mace yana da mata daya ya ƙaro na biyu akwai matsala cikin waɗanda suka karo eh, suka karo auren nan ka tambaye su me yasa ka karo aure za su ga maka cewa saboda mata na ne mata ta tashi aiki ba ta tashi aiki ba hmm. eh akwai wasu abubuwan da yake dai ta bari eh aka daina yayin ta nagode wato in dai har za a daina yayin da shine lokacin da za a kawo mata wata mafi yawa to idan aka kawo watan kuma ko da ta canza sai a ce wai dan me ma za ta canza an daina yayin ta to kin gani ai ta eh kishi ke ta nuna au to to bari kara dawowa bangaren ku na mata a yayin kuke nuna kukan abubuwan da ake muku na nuna an daina yayin ku ciki har da rashin adalcin da namiji zai yi wurin kawo abu shi ma a gida ko wani abin kyautatawa akwai wanda za ki ga har moto an siya wa amarya amma uwar gida an ce wai ita an daina yayinta sai dai a mata tsoho ta tuka ita kuma amarya ne ce za a bata in ce magana a ce ai tare da ke aka dinga ci yanzu dan ta zo zaki sa mata ido hajiya hawa yana faruwa ba yana iya faruwa idan namiji ba adali ba amma idan adalin namiji ne bai iya faruwa ba zai ma faru ba saboda da ke aka fara kuma da ke aka nemo wannan arzikin za ga yawanci kun tashi tare ne dan abubuwan ku kuna ta yi tare amma yazo ya ce a'a shi zai dauki sabon abu ya ba mu amarya sai dai rashin adalci yake so ya yi to an ce ai kun ci naku kai malama an yi miki ginin nan ki shekara talatin a ciki yanzu an auro amarya za a mata gidan sama ki ce dole sai kin shiga ciki kai ba yar yayi bace zan baki misali ina da mata uwar gidana tana da ya misali ta kai ta rika dafa mun abinci ta rika mun abin da ya kamata so in ka taho gida ita ba za ta kula da kai ba da ta saba mm. salamu alaikum a mai gida barka da dawa lafiya lafiya kalau a tare ka a rike jakanka a je a zauna a zauna a gefen ka ya gun aiki ya kasuwa ya kasa yanzu saboda ta girma da manyan ƴaƴanta hmm. tana ga yin hakan ƴaƴan Hausawa typically hakan muke hmm. tana ganin yin hakan wato ita wani faduwa ne balle ko kuma a gaban ƴaƴanta sai ta ce baban ku ya zo wato ita lokacin hutunta ya zo a lokacin ita hutun ya zo mata shi ko wani yana son kula daga wannan mata ta shi kuma tsubanta kwarai da gaske yana son kula zai fita sai masa addu'a ta raka shi ya dawo ta tare shi ya zo samu wurin abinci ta za ta kawo masa ba yaya ba amma a ko mai girki ko kuma yaya kai ku kai babanku abinci ku je ku babanku kaza ku duba ma ya yi eh, an kai masa ruwa kuwa ita kuma wancan amarya tana ga ita ba ta da mamun mata wannan ba ta da nauyi akan saboda haka ita in ta zo za ta tare ka ita in zaka fita za ta raka kan. in ka zo za ta kawo maka abinci duk irin waɗannan abubuwan za ta yi sai ga cewa to ai wannan ta daina kula da kai wataƙila ta gajiya saboda haka wannan da suke kuma kula da kai sai ka bata attention kula so babu babu uzuri ne malam uzuri shine idan jinya ne ko wata larura wanda kai kasan cewa dole ne zai hana ta yi wannan larura ce amma ba komi hajiyar falo tana zaune kawai ana kallon tv an kunna talabijin ana kallo mai gida ya zo sai dai mama babanmu ya zo to sannan sa ku je ku kai masa ku je ku kai masa kaza duk abin da yake bukata ba ki zaki wato sai dai in dai shi yake bukatar wani abu da ya zama mishi dole shi ya biyo ta sai ya ne mota to kin ga oh. to kin ga wannan yakan sa ita zuciya tana sa ita zuciya tana sa abin da yake kyautata mata ko da kadan ne ko da kadan ne to idan yau ana maka tun kana hakuri gobe ana maka kana hakuri har za ta kai ga inda ba za ka iya ba akwai wanda ita duk kokarin da kai mata tun da ka iyo mata amarya duk adalcin da kake duk kyautatawa duk kula da kake bata tun da ka iwa murya ita a gwanta wai yanzu ba ka saboda haka sabon ciwo zai ballo mata to malam ba wai bane ba wai bane yin aure ai kamar mu hausawa musulmai akwai addini cewa aka ce bibbiyu uku uku ko hudu ita ɗayan ma addinance ka zama a babin rashin adalci ne wato larura ce a babin na larura ne zama da mace ɗaya babin na larura ne akwai jinya akwai tafiya akwai matsaloli iri-iri akwai matsaloli iri-iri wanda ke kanki kina bukatar hutu to amma ba za su gane wannan ba ran da ka iyo amarya to kawai ita agunta ta an daina yayinta ba ta sani ba kuma a lokacin da namiji ya auro wata a lokacin yake kara yayin wanda take gidan sai dan ita ta zub kanta to kun ji sirrin mata sai a dage Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar. Malama mai mana kama idan aka dawo bangaren kyautatawa ba inda ake cewa idan an baki goma an ba amarya ashirin bai kamata a ce daga murya ba saboda ke kin ci hamsin da sittin da ɗari kafin ta zo. Ina ba hakan ya kamata ba gaskiya saboda magana ne za a yi na adalci kuma idan dan kana da matanka na gida tana da 'ya'ya alal misali kila mata fa maka ya'ya biyar ko fiye da haka ita amarya ka auro ta daga baya kyautata wannan da kake ma matanka na gida shi ake so ka dora ka ci gaba da yi kuma ka yi mai amarya kar ka ce za ka fifita amarya wai don ita yanzu ta zo ka ce za ka fifita ta a kan wai na gida ba shi ne adalcin ba ita amarya ita kaɗai ne ma lokacin da ta zo ko da ɗaya ma kila bata riga ta ajiye ba kuma wancan ita mai iyali ne adalcin ma da ya kamata kai ne wancan da take da iyali kasanta ma ya kamata ya fi na amarya da yake ita ita kadai ne har sai ranar da amarya ta tara nata iyalin tukunna sannan idan iyalin ya zo daidai yawa ɗaya da na wancan uwar gidan sai ka ci gaba da yin musu daidai amma ba maganan ka fifita wai amarya akan uwar gida ba mu san shi ba wannan Malam Binta. Malam Sakwa ya yi magana akan cewa ita uwar gida sai ta bar jikinta ta zauna sai ta rika aikan 'ya'ya su je su yi abubuwa. Na farko tun a farkon zaman kewan aure maza su suke fara kawo wani matsalar cewa a'a ni ni ne uban gida ba zan sake wa matata ba ta yi yadda take so ba. Sai su hana mata su yi yadda suke so a gida tun farko. Sai kuma daga baya su je su samu wata a waje wanda sai su sake mata. to haka Sai su sake mata ta yi musu yadda suke so. ya kuma a gida ba a baki wannan dama ba ki zauna ki kula ma da shi ba ki yana shigowa zai burtuna fuska ya ki ko dariya a fuskarsa babu kuma duk kyautata ne kike ko ba kyautata kana kyautata kana iya kokarin ka amma gani yake shi fa shi shine ugan gida fa in ya shigo gida amma idan ta biyu ta zo lokaci ta zamani to idan ta biyu ta zo ta zamani ita ta ta riga ta ita yanzu ita ce ta zamani ke kuma an yi muku auren tun kuna yan yara yanzu tun kun taso tare kenan da ke da shi wato kina bashi girma kina bashi girman kina kina mi sosai amma idan wanda ba ta ba zauna lafiya za a zauna lafiya to inda matsalar take kenan a gurin maza dan duk su suke kawo wato akwai maganar da rashin adalci a cikin wannan sosai sosai maganar rashin adalci malama hawa bayan da aka auro fiye da mace ɗaya a cikin gida za ka ga babban ana ce mata ai ke babban juji ce ko ya kamata a daura a kanki ita ce aka sani dole wai ce hakuri ita kuma dole ne ki hakuri sauran kuma sai a ce to kuma ya dinga girma mata su ke ba magana hakuri dan an san su za su yi abin da ya kamata kenan ko kina ganin akwai gyara akwai gyara sosai saboda ba zai yiwu ba a ce ke da kike uwar gida a zo a taka ki sannan a ce ke ne kuma da hakuri kamata yi a nuna ma duk in kana gaba da mutum dole ne ya zo girmama ka idan aka yiwu amarya dole ne ta girmama uwar gidanta to kina da cewa dole dole ne shi miji in bai da a girmama ta ba za a girmama ta aikin su ne ba sa adalci shi ya yasa su wa'anna za ki ga su ma inda suke uwar gidan idan za ta rena uwar gida in ta shigo gidan za ta rena uwar gida tabbas za ta rena shi ma ne. tana ma mishi gila za ta mishi saboda wani lokaci za ga a ce wai garin soyayya a ce mace ta zo ta ce tana rakiya ta ce ina sai ka bani sai ka bani ke uwar gida ba za ki iya mishi akalan ba amma ki zo ki ga yarinya karama ta zo tana jin shi cicca ah, walla baka fa bayar ba sai ka kuma hankalin ku ya tashi ai ko mutan da ne to sai ta ma ta ci zamanin ta aha ina na ruwanka da wannan kai da abin da kai ka fara da shi kai ka iya shi kai kake mishi amma za ka ga ana mishi rashin kunya ma ba zai dauki mataki akan wannan abin malama binta kin ji fa yanzu da ta take cewa duk abin da amare suke yi uwar gida ya sun ganin kamar wai wai rashin kunya ce wai sun yi ba daidai ba to ke kuwa ai dole su dinga ce muku kun ci zamanin ku kuma za ku ci zamanin amarya tun da kun ce ba za ku iya yin wannan abun ba su kuma su iya soyayyan nan abin da na ga take kokari ta ce ba wai tana cewa ko su wai suna yin wani abu na ko kyautata miji bane kamar suna kokari su ma yi fitsara ne kuma shi bai cewa komai to ai yana so kenan ke ba sai ki dage ki fitsarin nan a to ai fitsara ita kuma ba ta cikin ɗabi'an mu ta Hausa to menene abu na fitsara amarya ce ta zo ke kin nuna cewar kin tsufa ba za ki zo ki watakila abin da take kokari ta kawo kai ne za ka fita an bi ka ana dan tsakwarkwasa ana ce maka to zan fita sai ka ga to yanzu mai gida haka za ka tafi ka bar mu ai ba ma eh ana ba a so ma ka tafi ana ta kokarin karka tafi ana karka tafi ana kokarin ka ita kuma tana zo ne tana cewa ka ganta ka ganta eh wannan yayi wannan fitsarariyar ai ba fitsara ba ce zamani ne a da ne za ka ga mace komi ake cikin kunya ake yin sa yanzu amarya da uwar gida ana gasa ne wurin tafiyar da zamani nuna yadda zamani yake shi gida yana da sha'awa wato abu ne na in baki ba na wuri kenan yanzu shikenan in dai ba mace ba ta so a ce mata ta tashi aiki dole ya tayo ina ta koma ita ma ta shiga ciki tunda ai ba zagi bane a in zagi ne ko cin mutunci to wannan fitsara ta zo amma fa fitsara yanzu su a gunsu mata da suke dubawa wai a'a ko an dan wani kwalliya an zo ana dan lailaya ka ana cewa zaka fita a mai gida yanzu zaka tafi ka bar mu ya zami ka wai shine fitsara yanzu abu su mala alhassan hakika wannan bayani haka take saboda mafi yawa za ka gan war gida ba abin da ya dame su ba abin da ya dame su inda suka aje yaya inda suka aje ba kula ba tsafta idan haka aro wata ita kuma ta lura da irin abubuwan da uwar gidan take yi in har kisa suke wani lokaci cewa wai ta mallake miji ba nan ba nan take ba sai ka ga ita amarya ita ta zauna tsaf ta duba ina ne akwai matsaloli a gidan nan wannan uwar gidan nata shi ta ɗauko wannan matsalolin a mai gida ma ko riga yasa ta a haba wannan hula ya daidai takalmi ka zo na wannan takalmi bai macin ba kana shigowa ita ta sauri in girkin ta ne abinda kamar yadda shi malam murtala faɗa zina kwamfaci zagan ana shiga ana gasa tsakani ke kin zauna kawai Wani abin da burge ku kenan kwarai da gaske ke kin zauna kawai ba abin da ya dame ki kin ke da kanki kika sa aka dana yayin ki amma ba wai an dina yayin ba to mallam alazan ba ku kuke cewa jibe ta da Allah ya nawa kika aje wanda zaki sa yau da zaki sa yau ka kushi ta kashi da Allah wannan keken da kika sa ma bai miki kyau ba ba ku ne kuke da su ba su dane mafi yawa maza ba sa ba sa irin wannan to ba ba sa irin wannan amma ai har da batun rashin yabawa mafi yawanci zaka gani cewa mazajen su gaskiya basu cika yabawa ba tun ba ma batun uwar gida ba in ya zo kan uwar gida sai ki ga kin yi kin yi kokari iya kokari ki yo lallen ki ki yo kitso wallahi ba lalle namiji ma ya juya galla kin yi sabon kitso ba ki ta cire dan kwali a falo ya ma hango ya ce a'a ga wannan fa an yi sabon kitso sai ki ga ko kallon wurin ki bai ki ta miƙo mishi hannu ki ta miƙo kin yi mm. lalle ki ta yi kamar ma irin kina so ki mika abu ne amma bai ma ko kallo bare ya gano amma ki gwada kuna tafiya a titi ki gani wata ta dan zubo kasa gashin na wannan sai ki gani haka ta miro kamar idon zai cire wani lokaci har su haɗa motoci ma abu sosai mm. abin da ke faruwa amma ke ga nan kin ci kwalliya wanda wani namijin ma shi ma zai iya ganin ki amma shi fa ba zai gani naki ba so ni ban san me ke kawo irin waɗannan abu. amma na amarya ana gani amma na amarya idan ta zo a ba a komai ta yi ko kishi na ba ko komai kishi abin da nake cewa anan ba mm. tun daga farko kina yi ko kwasai amarya ta shi ko kika fara yi ina yi ma cewa tana yi ne macen da zaka ga tana yi tana yi ne tun da tukunna ta ci gaba da yi to ba yadda za a yi a ce kan namiji kina wannan kullum ma amarya ta shigo ka ci gaba a ce kuma sannan ya ce shi bai san da ke ba inda da dama kina yi kafin amarya ta shigo to na tabbata cewa ba ba wani namiji wannan mara rasan ka san su mata dama zargi gare su dama zargi ne yanzu duk abin da za ta faɗa tana ma iya faɗa ita uwar gida ba ta san me yake faru yanzu mafi yawanci za ga gidajen nan ma bambanta su aiki ba ma gida ɗaya ake aje uwar gida da amarya ba kowa gidanta daban kuma ko da kayi gidan sama hawa ɗari ka sa uwar gida ka je ka kama wani ɗan ƙaramin ɗaki da wurin da wurin bayi da wurin dafa abinci ka saka mm. amarya ita kullum uwar gida a gunta ka zalunce ta kawai dan ka karo mace kuma abin da ka je kai duk abin da ka tafi can watakila ma an ka je gida amarya na faɗa ko kai mm. za ku kwankuna faɗa waye gari amma in ka zo gunta ita kai yi munafurcin ta ne kullum cikin zargi kullum cikin a ba kai daidai ba ba kai daidai ba to saboda haka za ka ga cewar a ko tafiyan ko kwalliyan ta yi in ta zo ta sai ta ce masu ai a wancan gidan da aka kwalliya har ma kai kake bada kuɗi ake yin kwalliya mm. eto eh in kai kake badawa ake yi ke ma ana baki kina yi me ya kawo zargin wancan gida ina ruwanki da wancan gidan in wuri ɗaya kuke tare ga ɗaki ga ɗaki kina kallon abin da ke kina da shaida kina iya bada cewa ana miki zalunci ko ana tutanki mm. amma a tsari kullum sun kafu ne akan zargi sun kafu ne akan jita-jita mm. wata kawa ce ta banza za ta zo ta baki labarin abin da ba shi bane kuma inda za ki fita shiga gidan za ta ita wato da ita ne kwata-kwata ne wato zargi ne ne maganar yayin nan mace kullum ana yayin ta kamar kwarai da gaske mace yar yayi ce har abadan yar yayi ce mm. kuma duk ki tambayi inda zaki hira da mazaje ke bisu ka layi kashi 80 a cikin ɗari za su gaya miki cewar ko sun yi aure kullum sukan daraja uwar gidansu fiye da amarya saboda tare suka taso komi aka ita wancan din tare suka komi amma mafi yawanci zaka ga ita din ta san haka ba ko da ka zo ka gaya mata za ka ce a ai wannan ƙarya ne inda yana suna ma da ba zai ta wannan kuma ibada ce wani ra'ayi ne ba ko mun kyautata ne yake sai a yi aure ko kyautata wanki yanzu kuma ga binta ta sake dawowa da bako da ta gayyato mana a filin kwalamar mu. Muna tare da Malama Aisha Muhammad Marafa a cikin wannan zaure namu. Malama Aisha barka da zuwa. Barka ka dai, Assalamu alaikum masu saurare. Malama Aisha yau muke da shi ne a cikin zauren. Wargida yanzu yau za mu koyi yadda ake hikima wato da wasu suke kiranta da tsatsafa kowa dai da irin abin da yake kiran wannan tuya abin da uwar gida za ta tanada game da wannan tuya shine fulawa sai sukari sai ɗan gishiri sai ruwa uwar gida za ki zo ki haɗa fulawaki da gishiri da ruwanki ki kwaɓa kwaɓin uwar gida ana so ya yi ruwa-ruwa bayan ya yi ruwa ruwa uwar gida shi ba mai kauri sosai ba kuma shi ba ruwa ruwa ba daidai da daidai uwar gida za ki zo ki sami tsinken ki na yin hikima uwar gida idan a lokacin ne za ki fara amfani da wannan tsinke sai kin hora shi za ki sa shi a cikin mai ki sa wutan kaɗan man yana ɗan gasa shi sosai ki bar shi a ciki kamar ya samu awanni a ciki kamar awa biyu ko ɗaya sai ki dan bashi ya horu sosai uwar gida to daga nan sai ki ta amfani da tsinkenki uwar gida in kin sa mai yayi zafi uwar gida za ki saka wannan man ki bashi a ciki shi ma yayi zafi sai ki riga ɗauko shi kina dangwalo wannan kwaɗi uwar gida za ki lura idan kika sa wannan tsinke na ki ki bari ya shiga ciki sosai za ki bar shi ne ya yi rabi da rabi na wannan kwalliya ya yi rabi da rabi ya ki tsomo shi ki maido shi cikin mai zai ki saki kina dan sassaka shi haka ki ga ya dan liƙe in ya dan liƙe miki zai ki dan sassaka shi haka ki ga ya sauka sai ki ƙara dangwalowa uwar gida haka haka har ki gama tuyanki ya ki rika barin tsinken yana ɗan yin zafi sannan sai ki dangwalo uwar gida wannan tuya ana yin ta amare ana yi wa kuma yara su je makaranta da shi ko a yi wa oga ya je ofis da shi ko a nan gida a sha shayi da shi. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa jimiyoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku ku huta lafiya. Muryar Amurka yau ta tantance. da malala